manya-manyan shugabannin biyano na ɗin rawani domin a fara shiga cikin gari haruna makwabci balka wani ne sai gidanmu akwai yake tambaya Geceyle girer suyu bu toprağa. Geceyle girer bu toprağa. Ben burada şimdi inşallah. İnşallah. Tamam ya. Tamam ya. Alo? Yakışır. Gel, Allah ve selam, gel Allah. ɗaya da zaɓar gashi ai wannan ma abu ha wasiri bane shi ya sha kafin na shi ba har azan awaro kuma yan ga wanda ka samu wanda ba har sirri da da nuna ba na aka fito ba Allah babu shi lanan da ga na aka shige da wani alibi kumiya la zama zama ka tambaya zama ka tambaya ba ban galba ai ban galba lai wannan

shi ne nake sa in kire shi in ya ne gane shi ne sa in shi ne ne ne riga ce ko gani na bu shi ne sa in san ne Thank you. zai ma ya canza system ya canza wani digiri ya canza ne? abu ya canza guri ya koma can aiki ya danganta da abin da yake yi in ya zai koma can da ya gama zai koma because he wanted the electricity. That's why. wasu already sun fara shirye-shiryen komawa cikin gari sun shirya kayayyakinsu Thank you.